أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يخرجون da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. rahman rahim masu sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran Mashaba adam tare da ku a cikin wannan fitowar da ita ce zango na uku na ƙarshe a wannan rana da fatan amun lafiya abubuwan za mu gabata muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labaran duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokun san abin da zai biyo baya shine shirin nan na duniyar mu a yau sannan kuma sai ku ji shirin naku na murayin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Isra'ila ta kai wa sojin Majalisar Ɗinkin Duniya har ya ƙasar Labanan. jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ce an kulle ya zaman lafiya tsakanin gwamnati da kungiyar m23 an yi kira da abaiwa in hijira saboda sauyin muhalli muhimmanci to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun. sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kai wa sojojin majalisar ɗinkin duniya hari a ƙasar labanan tankar yakin haramtaccen ƙasar isra'ila ta buɗe wuta a kan dakarun zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke kudancin labanan dakarun zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a kudancin labanan wato unipel sun sanar da cewa tankar yakin isra'ila ta buɗe wuta a kansu da hakan ya tilasta musu guduwa zuwa inda za su ɓoya rundunar ta unipel ta kuma bayyana abin da ya faru da cewa keta ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ne mai lamba ta dubu da bakwai ɗaya, tare da yin kira ga isra'ila da ta dakatar da abin da take yi wannan dai ba shi ne karan farko ba da dakarun zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suke fuskantar keta wato ƙudurin majalisar ɗinkin duniya daga haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar kai hare-hare da kuma yin kutse a cikin yankunan da ke kan iyaka a ranar 27 ga watan oktoba ma dai rundunar majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa ta harbo wani jirgin sama maras matuƙi na haramtacciyar ƙasar isra'ila da ya rika shawagi a kan sojojinta masu sintiri da zumar kai musu harin hakanan kuma a wancan ranar wannan jirgin sama maras matuƙi na 'yan sahiyoniya ya jefa bom a kusa da dakarun kare zaman lafiyan a garin kafar kalla. a baya a ranar biyu ga watan oktoba wani jirgi na haramtaccen ƙasar isra'ila da ya jefa bom ya jikkata ɗaya daga cikin dakarun zaman lafiyar na majalisar ɗinkin duniya an kafa rundunar unifil ne dai a shekara ta 1978 bayan da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kutsa cikin kudancin labanan an kuma ƙarfafa ayyukan rundunar a shekara ta 2006 da fitar da ƙudiri mai lamba ta 1,701 da akwai sojoji dubu goma ƙarƙashin wannan rundunar domin sa ido a kan dakatar da yaƙi daga haramtacciyar ƙasar yahuda da kuma ƙarfafa sojojin labanan a kudancin tafkin litani an amince da sauye-sauye a tsarin mulkin ƙasar benin ƙasar benin ta amince da sabon tsarin mulki da ya kunshi sabbin sauye-sauye a tsarin mulki wanda ya haɗa wato kafa majalisar dattijai da kuma tsawaita wa'adin shugabancin ƙasar na da kuma na 'yan majalisu sabon wa'adin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka amince da shi shine shekaru bakwai bayan da a baya kasance shekaru biyar sai a shekara mai zuwa ne ta 2026 sabbin sauye-sauyen da aka yi za su fara aiki. sai dai shugaban ƙasar da yake ci a yanzu patrick talon ba zai ci moriyar wannan sauyin ba saboda watanni bakwai suka rage wa'adinsa na biyu ya kare. a ƙarƙashin sauye-sauyen da aka yi an ƙirƙiro majalisar dattijai da za ta kasance da mambobi 25 zuwa 30 kuma waɗanda za a zaɓa su zama wakilai a wannan majalisar ta dattijai su ne masu ƙwarewa a fagen siyasa tsaro tsofaffin shugabannin wato ƙasa da kuma tsofaffin 'yan majalisar dokoki alkalai da kuma jami'an soja daga cikin aikin da majalisar dattijan za ta yi idan an kafa ta da akwai ƙarfafa haɗin kan ƙasa demokuraɗiyya da kuma zaman lafiya har ilawa majalisar za ta riƙa yin bitar ta biyu ta duk wata doka da majalisar dokoki ta amince da ita musamman ma dai wacce take da alaƙa da harkokin kuɗi. To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. A ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo an kulle yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin gwamnati da kuma ƙungiyar M23 a ƙasar Qatar. Gwamnatin ƙasar ta demokuraɗiyyar Congo da kuma ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 su rattaba hannu a kan wasu takardu da suka kunshi yadda za a kai ga samun zaman lafiya mai ɗorewa a gabashin wannan ƙasa a jiya asabar ne da ɓangarorin biyu suka rattaba hannu a kan takardun a birnin doha na ƙasar qatar domin kawo ƙarshen faɗace-faɗacen da ake yi a gabashin ƙasar da ya ci rayukan dubban mutane da kuma tilasta wasu yin hijira a cikin shekara ɗaya kacal ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar ta qatar muhammad bin abdulaziz al-khulaifi ya ce rattaba hannun da ɓangarorin biyu suka yi share fage ne na zuwa ga zaman lafiya mai ɗorewa hakanan kuma alkhulaifi ya ce shi zaman lafiya ba a iya tilasta shi ta hanyar amfani da ƙarfi sai dai ta fahimtar juna sai dai kuma duk da cewa ana tattaunawa zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu a ƙasar ta qatar fada da ake yi a can gabashin demokradiyyar congo bai tsaya baki ɗaya ba a ranar juma'ar da ta shuɗe ma dai an kashe mutane 28 a wani hari da ƙungiya mai ikirarin jihadi ta kai a kivu ta arewa a cikin watan janairu na wannan shekara ne dai ƙungiyar ta m23 ta shimfiɗa ikonta a cikin birnin goma da shi ne mafi girma a gabashin ƙasar daga can kuma ta kame yankunan kivu ta kudu da kuma kivu ta arewa gwamnatin kinshasa dai tana tuhumar makwabciyar rwanda da cewa ita ce take taimakawa kungiyar ta m23 da makamai da kuma mayaka sai dai rwandan ta sha musanta wannan zargi an yi kira da a baiwa 'yan hijira saboda sauyin muhalli muhimmanci da kuma kariya ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da 'yan jira iom tana yin kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su bayar da kariya da kara haƙoƙin waɗanda suke rayuwa a yankunan da suke fama da matsalar sauyin yanayin a taron da ake yi a garin belem na ƙasar brazil dangane da batun da ya shafi muhalli ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutuka da rajin kare muhalli suna gabatar da shawarwari a kan yadda za a fuskanci matsalolin a duniya a wannan lokaci kiran ƙungiyar ta iom ya ambato mutanen da sauyin yanayi ya tilasta musu yin hijira 'yan asalin ƙasa a cikin karkara da kuma 'yan gargajiya itla'o'in ɗabi'a irin su ambaliyar ruwan sama zafi mai tsanani fari da mahaukaciyar guguwa sun tilasta wa miliyoyin mutane barin gidajensu kuma a kowace shekara haka tana faruwa da akwai da dama da ba su iya tsallake iyakokin ƙasashensu ba suna ci gaba da zama a yankunan da wato lamarin ya faru. ƙungiyar tana son ganin an taimakawa waɗannan ɓangarorin na mutane a ƙarƙashin kare muhalli masana dai suna bayyana cewa a nan gaba za a samu wasu ƙasashe da za su nutse a ƙarƙashin tekuna da suke wato da suke ƙara cikowa ko kuma su zama wuraren da ba za a iya rayuwa a cikinsu ba mataimakin babban darakatan ƙungiyar ta iom oguchi daniels ya bayyana cewa samar da tsarin yin gargaɗin gaggawa zai taimaka matuƙa wajen kare rayuka da kuma rayuwar mutanen da suke waɗannan yankunan ƙarshen labaran duniyar kenan. tun madalla yanzu kuma sai a gya zama domin a ji shirye-shiryenmu da suka da sharhin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau sannan shirin ku na muryoyin masu sauraro kuma da haka muke ban kwana da ku a sauraro lafiya. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma saka saurara da mu a cikin shirin mu na sharhin bayan labaru wanda zai yi magana game da haramta da kungiyar G20 da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Da fatan masu sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. rahotanni sun nuna cewa shugaban amurka donald trump ya sanar cewa babu wani jami'in amurka da zai halarci taron g20 da za a yi a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu wannan matakin dai daidai yake da haramci kuma ba wai an soke halartar dh bensi ba ne kawai wajen zuwa taron a amurka ta cewa wani muhimmin taron tattalin arziki da za a yi ne donald trump shugaban kasar amurka ya bayyana a cikin kafar sada zumunta ta Truth Social cewa wannan wani babban abin kunya ne a ce za a gwada taro na G20 a ƙasar Afirka ta Kudu domin an kwace gonakin mutane ana ba wasu ba bisa ka'ida ba. Don haka matuƙar ana ci gaba da take haƙƙin bil'adama a ƙasar Afirka ta Kudu to babu wani jami'in Amurka da zai sa ƙafarsa don halartar wani taro. Waɗannan kalamai da ya yi na ikirari ana yi wa fararen fata kisan kare dangi a ƙasar afirka ta kudu wani bangare ne na zahiri na asalin manufar trump kuma ya yi hakan ne don fakewa da shi da labtar da kasar afirka ta kudu kan ƙarar da ta shigar a gaban kotun duniya mai hukunta laifukan yaƙi na zargin isra'ila da yin kisan kare dangi a yankin gaza yana da kyau mu kara fara mu a bangarori daban-daban idan muna so mu fahimci wannan al'amari daga lokacin da trump ya dawo fadar White House a shekara ta 2025 ya ɗora karan tsana kan Afirka ta kudu. Ya kasance a watan Fabrairun wannan shekara ya fitar da wata sanarwa ta yanke dukkan timan kudade da yake ba Afirka ta kudu kuma za ta karbi manoman faran fata guda 59 a matsayin 'yan gudun hijira a ƙasar Amurka. Wannan mataki ne da barkocin Afirka ta kudu da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi watsi da shi kamar hukumar Afwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Bisa ƙididdigar ƙarya da aka fitar da fayafayen bidiyo na ƙasar Congo da ke nuna irin yadda ake kashe manoma fararen fata a ƙasar a matsayin shaida. Sai dai ƙididdigar ta gaskiya ta nuna cewa kashe manoma fararen fata a kusan kashi hudu cikin ɗari ne kawai dukkan fararen fata da suka mutu. Kuma babu wata hujja daga tabbatar da cewa irin haka ta faru ba tare da biyan diya daga ɓangaren gwamnati ba. a cikin watan disamban shekara ta 2023 ne afirka ta gudu ta shigar da ƙara mai cike da tarihi na zargin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kashe fararen hula da kuma killace gaza da kuma furta kalamai da jami'an isra'ila suka yi da ke nuna yunkurin kawo ƙarshen yankin gaza wanda wannan babbar hujja ce ta yin kisan ƙare dangi bisa ƙudurin masar ɗinkin duniya na shekara ta 1944 wannan ƙuduri yana da alaƙa da gogayyar da afirka ta ta samu a lokacin mulkin mallakan Turan fararen fata akwai hujjoji kamar shaidar falastina sama dubu arba'in da bakwai ciki har da yara dubu ashirin da kuma lalata muhimman gine-gine da ke gaza a cikin watan janairu na shekara ta dubu da ashirin da hudu kotun duniya ta fitar da hukuncin amincewa a gwanar da bincike kan kisan kare dangi da isra'ila ta yi a gaza kuma ya buƙaci isra'ila ta dakatar da ayyukan soji take yi a yankin rafa kuma ta dakatar da kisan kare dangi da kuma ba da dama a shigar da taimakon jin kai a yankin har yanzu sama da kasashe goma sha hudu ne ciki har da turkiya spaniya colombia bolivia suke ta shiga tsakani na ganin ba a yanke hukunci kan tuhumar da ake yi wa isra'ila ba trump da isra'ila na ɗaya daga cikin makusantan amurka ya ɗauki wannan karar a matsayin hari ne kan amurka wanda umarni da ya bayar a watan fabrairu ya fito karara ya yi ishara akan wannan to sai dai masu sharhi irin su sol dobo suna ganin cewa trump yana amfani da wata dabara ce na kawar da hankali kan kisan kare dangi da isra'ila ke yi a yankin gaza sai dai martani da kasar afirka ta kudu ta mayar ya yanke komai cyril ramaphosa shugaban kasar afirka ta kudu ko kuma ya bayyana ikirarin trump a matsayin ƙarya ce kawai kuma ya da cewa fararen fatan afirka ta kudu idan aka kwatanta su da sauran 'yan ƙasa ba baƙin fata suna rayuwa ne sama da su. Don haka haramta halartar taron ƙasashen G20 da Amurka ta yi Afirka ta kudu ba kawai zai ƙara bakanta alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu ba ne, a'a zai yi tasiri a alaƙar ta matakin ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar G20 da take rike da kashi 85 cikin 100 na tattalin arziki yana iya komawa zuwa wasu ƙawancen BRICS wadda Afirka ta kudu kuma memba ce a cikinta ba ta da amurka ba wannan wani ci gaba ne da zai jefa amurka cikin matsin lamba mai girma ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha shida ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan jumada ula na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya ba saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da suka gabata rana irin ta yau goma sha shida ga watan nuwamban shekara ta alif ɗari tara da arba'in da biyar al'ummar ƙasar vietnam suka fara gwagwarmar neman samun yancin kai banda faransa ta kai musu hari da nufin sake ma mai kasar kasar faransa dai ta yi wa vietnam mulkin mallaka na kusan karni guda amma daga bisani japan ta kwace iko da vietnam daga hannun faransawa amma bayan yakin duniya na biyu da japan ta sha kashi a hannun sojojin kawance ta fice daga kasar vietnam ganin haka sai faransa ta kuduri aniyar sake dawowa cikin kasar ta vietnam amma mutanen kasar suka tayar da balle kuma suka shiga yaƙi gadangadan da faransa bayan da ta kaddamar da hari a kansu inda suka alakaɗa wa faransa da sojojin ta kashi a cikin shekara ta 1954 daga ƙarshe dai alatilas faransa ta fice daga ƙasar vietnam babu shiri. masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau alama muhammad taqi ja'fari babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin falsafa a kasar iran ya rasu an haifi allama ja'fari a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran ya harta alkur'ani mai tsarki tun yana matashi sannan kuma ya yi karatun hausa a birnin tehran da farko daga bisani kuma ya nufi birnin najab na kasar iraki Ban ya yi karatu mai zurfi ya dawo ya buɗe makaranta inda ya shiga gaba da karantarwa sannan kuma sarakunan falawiya sun sanya ido akan sa matuka akan abin da yake gudanarwa na karantarwa domin kuwa ya fahimci falsafa da kuma ƙasashen yammacin duniya da kyau sannan kuma a karatunsa yana warware abubuwa da dama na falsafar yammacin duniya musamman ma dai kurakurai waɗanda suke kawar da juna a cikin irin wannan falsafa sannan kuma da batutuwa waɗanda suka shafi samuwar allah maɗaukakin sarki da kuma tabbatar da kaɗaitar sa a cikin mulki da cancantar bautar bayi wanda kuma alama ja'afari ya rubuta littattafai masu tarin yawa amma mafi muhimmanci daga cikin littafin da ya rubuta shine littafin nan na tarjamar Hajjul balaga zuwa harshen farisanci sannan kuma tafsirin alkur'ani mai tsarki da ya rubuta a cikin mujalladai 27 ya kasance mutum ne mai yawan bautar Allah maɗaukin sarki da tsantseni da tawali'u kamar yadda kuma ya kasance mai gudun duniya da kyalkyalanta ya rasu a rana irin ta yau bayan fama da rashin lafiya a birnin tabriz na kasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da sa gabata a rana irin ta yau hujjatul islam muhammad hadi amini na jafi babban malamin addinin musulunci a kasar iran ne rasu an haife shi a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar sannan kuma ya hijira tun yana karami tare da mahaifinsa zuwa birnin najaf na iraki a can kasar iraki ne alama aminu najafi ya yi karatun hausa ya kuma sami digiri a jami'ar bagdaza banda kuma yana daga cikin mutane waɗanda suka dandake ilimin adabin larabci ya kuma yi karatu a wannan bangare a jami'ar azhar da take kasar masar bayan da ya dawo gida kasar iran ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a rayuwarsa shine littafin nan na rujarul fikir wal'adab. masu saurare ko kun san cewa shekaru 382 da sa gabata a rana irin ta yau 16 ga watan nuwamban shekara ta 1643 aka haifi john cardin sanannen masanin gabashin duniya kuma masanin falsafa wanda aka haife shi a birnin paris na kasar faransa kuma yi karatu a wannan birni mahaifinsa mai yin kayan ado ne sannan kuma ya koyi aikin sarrafa duwatsu masu daraja da fasahar yin kayan ado tun lokacin kurcesa a wurin mahaifinsa iyalinsa waɗanda suke cikin ƙungiyar hagnot sun sami matsala matuƙa tare da cocin katolika da kuma hukumomin ƙasar faransa a lokacin saboda haka baya sha'awar zama a cikin ƙasar ta faransa daga nan kuma yana da shekaru ashirin da biyu ya fara tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare. inda kuma ya shafe shekaru shida a jere yana yawace-yawace a ƙasashen duniya tun daga shekara ta shida da 64 a lokacin da iran ta fi jan hankalinsa fiye da sauran kasashe a tafiyarsa ta biyu a shekara ta 1671 kuma ya samu rakiyar wata 'yar kasuwa mai suna lesko baga kuma sun yi asarar komi a georgia saboda wani rikici na kabilanci wanda ya barke a kasar a ƙarshen lokacin rani na shekara ta 1673 miladiya sun isa birnin isfahan na kasar iran kuma har zuwa shekara ta 1677 miladiya sun ci gaba da zama a wannan birni mai tsohon tarihi daga nan da kuma sai yanke shawarar ci gaba da tafiyarsa inda ya tafi kasar india bayan ya zauna a kasar india na tsawon shekaru biyu sai kuma ya nufi nahiyar turai wannan tafiya ita ce ziyararsa ta karshe zuwa kasar iran ya sami lakabi da sarkin ciniki daga shah abbas na biyu na iran a rubuta labarin tafiye-tafiyen nasa a cikin wani littafi mai suna cardin travel book wani kuma sanadiyar wannan littafi ne da yawa daga cikin turawa suka san kasar iran da tarihinta Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu zai yi dubi ne akan zaben Mamadani da aka yi a matsayin magajin birnin New York na ƙasar Amurka wanda ya gina yakin neman zabensa kan batutuwa da dama da suka shafi mazauna wannan birni daga ciki har da batun Falasɗinu da kare haƙoƙinsu a gaban haramtaccen ƙasar isra'il take danne musu wannan haƙoƙi za mu ji yadda hakan ta kasance a ƙarƙashin jari hujja na amurka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. nasarar da zaharan mamadani ya samu ta lashe zaben magajin birnin new york ya ma mai kafan watsa labaru fiye da kowane labari a wannan tsakanin matsayin da kuma mukamin da yake da shi na magajin garin new york a cikin amurka shine babban a dalilin da ya baiwa labarin muhimmanci duk da cewa akwai waɗanda suka lashe makaman magatan gari a cikin amurka waɗanda kuma suka raba hannun riga da siyasar donald trump shi dai zaharan mamadani ɗan hijira ne musulmi wanda kuma a lokaci ɗaya ra'ayinsa na siyasa yake cin karo da shugaban ƙasa amurka trump don a tsawon lokacin yakin neman zaɓe furka musayar yawo a tsakaninsu mutum irin wannan shine wanda ya lashe zaɓe a birni mafi girma a amurka don haka ya isa zama kanun labaru ba a cikin amurka ba har ma da wajenta. yanayin da ya samar da mutum kamar mamadani ya isa jan hankalin dukkan kafan watsa labaru masu zaman kansu da ma na hukumomi a duniya tun a tashin farko zahran mamadani ya lashe zaben cikin gida na jam'iyyarsa ta democrat bayan da ya samu galaba a kan tsohon gwamnan jihar ta new york andrew cuomo daga nan sai cuomo ya yanke shawarar cewa to zai tsaya takara a matsayinsa na indipenda ba ƙarƙashin jam'iyya ba a nan ma da aka zo aka yi zaɓe mamadani ya kayar da shi kamar yadda ya kayar da ɗan takarar jam'iyyar republican ta su donald trump curtis anthony sliwa abin tambaya a nan shine ya aka yi daula ɓoye ta bayan fage da take juya wani sashe na siyasa amurka ta bari mutum kamar mamadani ya tsaya takara kuma har ya kai ga cin zaɓe da kuwa a ce ɗaya daga cikin waɗannan 'yan takarar biyu sun janye to da samun nasararsa ya zama abu mai tsananin wahala a tashin farko yana da kyau mu yi ishara da cewa kaso 33 cikin 100 na ƙuri'un da suka bai wa mamadani nasara sun fito ne daga yahudawan birnin new york ƙungiyar nan ta yahudawa mai suna ba da sunanmu ba wacce ta bayyana bayan yakin gaza ta rika daga takin da ke cewa da akwai bambanci a tsakanin yahudawa da kuma 'yan sahayoniya suna kuma cewa don mutum ya soki isra'ila baya nufin cewa yana ƙin jinin yahudawa wannan ko wani take ne wanda 'yan sahayoniya musamman haramtaccen ƙasar isra'ila ta daɗe tana bayarwa a duniya da nuna cewa duk waɗanda suke ƙin siyasata to daidai suke da masu ƙin jinin yahudawa baki ɗaya wato matsayin duk wanda yake sukar siyasar 'yan sahiyoniya ta ɓarna da zubar da jini daidai yake da hitler akalla abin da za a faɗa a nan shine cewa ɓoyayyar daura amurka ba ta damu da cin zaben mamadani ba wanda yake bibiyar yadda zaben ya kasance zai iya ganin yadda propaganda ta yi tsanani a kan mamadani an sami malaman yahuda guda dubu ɗaya da suka rattaba hannu akan wani sako guda ɗaya wanda shine yin kira ga yahudawa mazauna new york da kar su kuskura su zaɓi mamadani waɗannan malaman yahudawan sun bayyana mamadani a matsayin mai ƙin jinin yahudawa shi kuwa donald trump yana da tashi matsalar ta musamman da zahran mamadani ya rika kiransa da cewa ɗan gurguzu ne ya kuma bayyana cewa duk bayahudan ma da ya zaɓi mamadani to wannan maci amana ne sai dai wasu za su ce irin wannan farfaganda da ƙoƙarin ɓatar suna da aka yi wa mamadani za ma su taka rawa ne ya sa masu goyon bayansa su ƙara riko da shi kuma dukkanin al'umman da suke mara masa baya ya zamana sun fito da ƙarfinsu wajen kaɗa ƙuri'a musamman ma dai al'ummu da suke tsiraru a cikin birnin new york a nan abin da muke fuskanta shine wani irin yanayi na tsaka mai wuya da tsarin jari hujja ya fada a ciki shi tsarin jari hujja amurka ne ya ingiza mamazani ya shiga gaba ya tsaya takara har kuma ya kai ga cin zaɓe ko kuwa sauyi ne tsarin yake fuskanta da ya kai ga samar da mutane irin mamadani tsarin jari hujja yana son yi wa fuskarsa mai muni fenti ne da shafa hoda bayan da abin da ya faru a gaza da ya yi masa mummunar illa babu jawabi yankake akan wannan tambaya amma za mu iya bijiro da wasu abubuwa da za su iya taimakawa mu fahimci abin da ya faru na farko da akwai abubuwa mabanta da suke sanya mutum ko ɗaiɗaikun mutane ɗaukar matakai da suke bambanta shi da waninsa ga misali an tambayi wata da ya tsohuwa 'yar shekaru 91 akan me yasa ta jefa mamadani ƙuri'a jawabin da ta bayar shine cewa Taji yana yin magana mai kyau akan yadda zai kyautata harkokin sufuri a birnin new york hakanan kuma zai yi ƙoƙarin rage kuɗaɗen hayar gidaje hakanan kuma zai kyautata rayuwar tsofaffi batun tattalin arziki ma ya taka rawa wajen jan hankalin wasu suka kaɗa ƙuri'a ta zaɓar mamadani da za a magance laifukan da ake tafkawa a kan titunan birnin new york shi ma wani batu ne mai muhimmanci wato akwai waɗanda batun tsaro shi ne suke son ganin cewa ya tabbata batun siyasa kuwa yana zuwa ne daga baya idan aka kwatanta da waɗannan abubuwan masu muhimmanci da mutanen birnin york ɗin suka kalla wajen yin zaɓe sai dai wannan baya kore cewa mamadan ya yi amfani da batun falasɗinu wanda ya daɗe yana goyon baya kuma yake da wato samun karɓa batun falasɗinin kenan da kare haƙoƙinsu a duniya ya jawo hankalin wani sashe mai yawa na masu kaɗa ƙuri'a dama da shi mamadani ya kasance mai goyon bayan falasɗinawa da rajin ganin cewa an kare musu haƙoƙinsu tun yana a jami'a da ya kafa ƙungiyar ɗalibai masu goyon bayan shimfiɗa adalci a falasɗinu a dalilin haka gamayyar dalilai ne mabambanta suka taimaka wajen samun nasarar mamadani da ba za a iya takaita su a cikin abu guda ɗaya ba duk da cewa batun gaza da falasɗinu ya taka rawa sosai bayan zaben mamadani an kuma zaɓi michelle wow 'yar asalin ƙasar china a matsayin magajiyar birnin boston hakan ya mayar da ita zama mace ta farko kuma wace ba baturiya ba wacce ta lashe zaben wannan mukamin a tarihin wannan jiha ita ma wau ta shahara da cewa ta raba hannun riga da donald trump musamman ma dai kasantuwa mai fafutuka a fagen kare haƙoƙin tsaro da kuma kare muhalli hakanan kuma haƙoƙin ma'aikata hakanan kuma an zaɓi Celine pass a matsayin magajiyar birnin los angeles ta kasance mai fafutukar kare haƙoƙin ma'aikata ita ma ta raba hannun riga da donald trump a can chicago ma dai ɗan takarar jam'iyyar democrat brandon johnson ne ya lashe zaɓe inda ya kada ɗan jam'iyyar republican ta donald trump a virginia ma an sami irin wannan ta yadda abigail spencer ta zama gwamna bayan da ta kayar da ɗan takarar republican a new jersey ma miki shiril ta zama gwamna to a dalilin haka abin da yake faruwa a amurka wani yunkuri ne na nuna kin amincewa da siyasar donald trump kuma bore ne akan siyasar ta fada da tsiraru da 'yan hijira wani abin da ya taimaka shine siyasar korar ma'aikata da ma'aikatan nan da elon musk ya jagoranta kafin shi ma donald trump din ya kore shi mafi yawancin waɗanda aka kora ɗin kuwa Tsaru ne musamman ma dai baƙaƙen fata sun kuwa taka rawa a wajen wannan zaɓe siyasar trump a tattalin arziki ma ta taka rawa wajen dawo rakiyarsa da masu kaɗa ƙuri'a suka yi tabbas siyasar amurka ta waje tana da tata rawar da ta taka a wannan sauyin mun kuwa ga yadda 'yan sahiyoniya suka rika tofa albarkacin bakinsu akan sakamakon zaɓen na new york da ma amurkan suna bayyana cewa ƙin jinin yahudawa ya ratsa cikin amurka ya yi tasiri tunani da ra'ayin mutanen amurka akan masu goyon bayan kare haƙoƙin falasɗinawa ya sauya ba kuma wani dalili ne ya sa hakan ta faru ba da ya wuce gwagwarmayar al'ummar falasɗinu ta shekaru masu tsawon gaske da irin tsawon sadaukar da kan da al'ummar falasɗinin suka yi wajen kare haƙoƙinsu wanda duniya ta gani ƙururu girman zaluncin da ake musu musamman ma dai a yakin bayan nan da ya faru daga shekara ta da uku zuwa wannan shekara ta 2025 ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mi ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com kasance cikin koshin lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Mai Dala Bosheri nan gabasawa jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Yau na shigo na fili ne mai tarin albarka dauke da gaisuwa ta kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ba zama ta da abokina Mamman Shazali ne Surwa akwai abokina Sani Da'u Alaska tun daga har garin Tsakan Birin. Akwai Malam Hassan Abubakar wanda ke nan garin Difa ba zama ta da ta yi Isu Makeri Madattai Yakubu Mai Aski Ibadar Raka Shugaba Rabu Aski Iya Mai Shayi da Garkin Daura. akwai mamman mu malama ramatu bayan ruwa akwai kuma udu mamadu jaktori ba zan manta dan mutanen bare bari muhammadu wanda ke birnin yamai ba akwai tsoho dan albarka abubakar shi ma birnin yamai ba zan manta da malam kabiru makarantar malam abba nan maradi akwai sule usman wanda ke nan bakin taransa ba zan manta muji soja wanda ke nan zandar ba akwai kuma malam ibrahim garin kasagi ba zan manta da kuma malam ibrahim garin gidan kaya wanda yake nan jihar maradi akwai malam ibrahim wankin hula akwai kuma abokina lawoli badamasi dan dumin muke wanda yake nan garin jihar da magaram ba zan manta da kuma haɗabu mai kwamfuta mai yamma ba zan manta da yata tuwan usaini abdullahi da ke jigar tarayyar najeriya ba akwai yana baba ya lata garin gosheri ba zan manta da abokina siraji scj garin gosheri ba zan manta da kuma abokina musa yaron uga garin gosheri akwai zakari gwamnati wanda ke nan garin gosheri akwai lawoli luka garin gosheri musa mai lahiya garin gosheri ba zan ta da abin ya so ba dole wanda ke garin bushari akwai salamu inji garin bushari da karshe nake cewa ina gaida dukkanin daukacin wanda ba su ji ana ambaci sunayensu a wannan fili mai tarin albarka ba suna na usman maidala bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya ina cikawa da mamman shagali wanda ke nan karakara garin bushari Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci Iran ta babbar rana ranar da ake ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige wurin nijar jihar maradi hassan barka ina muka fatan alkhairi man ba na masu kira da saurare wanda shi ke reshen jihar maradi ina muka fatan alkhairi ta farko ina gaida kabiru su da isma wanda yake nan garin da magara akwai isman akwai isman lawali dan kwaro wanda yake nan garin da magara akwai isman mai dala bushiri wanda yake nan garin da magara akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magara akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magaram akwai mamman sani dauda cimaza wanda yake nan garin da magaram akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magara idan da zo babban birnin agadas akwai alkasim ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasim ma'azu wanda yake nan garin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas idan da zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka akwai malama rahamatu isa wadda take bayan ruwa nan garin birnin yamai akwai eh, muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai mai ina masu fata alkhairi akwai umaru wanda yake nan garin yamai ina masu fata alkhairi idan na zo babban birnin maradi akwai malam samun haske dan mutan limanci ina masu fatan alkhairi akwai malam kabiru na makarantar malam abba akwai rabile eh, sarki aiki na da aisan kai ne masu fata alkhairi akwai abdullahi yaro mai ganin mutuncin maya wanda yake nan garin dan malam akwai ibrahim gadan kaya wanda yake nan garin kwankwaran dam akwai murtala magini wanda yake garin dangwami jihar maradi ne masu fatan alkhairi asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana Muhammadu dan Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar muna cikin ƙarshen mako. Na farko da akwai shugaba Alkasim Baba Limam Ara akwai Alkasim shi ma agarasa akwai shugaba tsoho mai albarka akwai kabiru shirya akwai dozuman taksi moto akwai iso maɗatai ya kuma aski ba da raka abokina na kaina ibrahim gidan kaya ɗan ulo duban gaisuwa da fata alheri akwai abdul nasar wanda ake radio sabarin yamai wanda ake kira nasa ko yawa duban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai sale akwai alhaji amman tari akwai lauli ando akwai ramatu budi duban gaisuwa da fata alheri duka na masu kira da shurare na afirka gaba daya a yi ƙarshen mako lahiya To Marilla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu muryar musulunci suna na shugaba Iliya Mikati da shayi garkin daura tare Najeriya dama da kuke ba mu kamar yau ranar Juma'a mu gaida uwa da mun arziki to damar haka ina gaida Hassan Barka da kada duka jama'a gidan rediyon mai albarka. ina gaida gadon eh, dan warko wanda yake maraɗi akwai kabiru sule wanda yake da magaran akwai malam kabiru wanda yake kusan makaranta malam abba maraɗi akwai abdullahi mai ganin mutuncin hanya akwai su maɗatte sunusi maɗatte akwai tasu unguwar tudu akwai babaye tuniya babaye gamba da magaran akwai zane da alife tifawa wanda yake magic akwai shugaba rabani aski wanda yake da magaran akwai malam isuhu mai kayan kwali wanda yake nan cikin tashar da magaran eh, akwai yabi mai kayan waya shi ma wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai isiya ɗan kabu kabu ne wanda yake bakin tashar da magaran akwai malam bashir mai takalma wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai shugaba zubair mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran gabaki ɗaya dama akwai babandi mamman da akwai yahaya dan yahaya zamani wanda yake nan da magaran ba zan manta da tasiu mamman wanda yake nan da magaran akwai shaf de gard mamman shehu wanda yake nan ramfon hawa juji da magaran akwai kanina musa mai shayi da wata na ramfon hawa juji da magaran akwai aji salamu cica mai gyaran motuna wanda yake nan ramfon hawa juji da magaran da duk yan kungiyar zaɓi ka da yan fada fada duka wanda suna shi kai bakina da bai kai ba to ina wa kowa fata alkhairi suna na shugaba iliya kanti da shayi yankin da wura ta lafiya muna tare Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan Jamhuriyar Niger jihar Maradi cikin komuni da takwarraka birnin Kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu rediyon jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari Kamala Hassan Barka da ke birnin Agadez Amar dan kana gari Agadez baki dai. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alkasan Babali Ma'ahar da ke Agadez. Akwai Mamman Bala Agadez. Akwai Aishatu Kwansayar Agadez. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammad Dan Biri Biri Yemen Niger. Akwai Tsohuwa Tsohuwa Mai Albarka Yemen Niger. Akwai Rahman mace Ahmad Isaka Yamai Niger akwai Alhaji Amman Tari Yamai Niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Malam Kabiru na makarantar Malam Abu birnin Marada akwai Malam Ali kudu birnin Marada akwai Samun da suke dan mutum limanci akwai Sani Dimanu yan hada inda gaskiya ba tsoro jaje Maradi akwai Haji Rabilu Malam Adam sarki aiki na kasa akwai Ibrahim Shushani dan garin Kasagi akwai Abdullahi Tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan Malam Jihar Marada akwai mai gida na Alhaji Kolo Hina na Angon Zare akwai matan gidan shi hajji aisa hajji Amina hajji Hajiya Lilau akwai Amina Hajiya Aisha na gaida ta akwai Alhaji Musa na Abdul Manira na Kuwa Shabaka Marada akwai matan gidan shi Buzar Bahausa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga nakwari mai gyaran motuna da ke gidan riji akwai kabiru sule usman da ke da magana akwai sarata kasi moto da ke da magana akwai nasar malam sili malam falilu da ke can da magana akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantir shayi garkin daura nigeria akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja akwai jihar hina a jihar nasara ce da ke birnin makka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga isa kasar da dan kasuwa na birnin wurce akwai idi mai gari ne kitamu akwai yau dan kilin kitamu akwai shi abuta ta da ba a saka a duka birnin kitamu muna tare da ku sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi wallahi tilla yaro na ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam Hassan barka mana godiya da kuke bamu dama mana cewa albarkacin bakin mu musamman idan aka je karshen mako da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika to zan yi amfani da wannan dama in amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gari ka kai kanka jagoran wannan tafiya malam hassan barka ina maka fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka zuwa ga iyalin gidan naka gaba ɗai madadinka akwai kabiru sule eh, birnin da magaran ina mishi fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka kabiru sule ina maka fata na alkhairi ta musamman zuwa ga alhaji rabilu sarki aiki na ƙasa baki ɗaya birnin maraɗi. akwai malam saminu haske dan mutan limanci nan ungo limanci maraɗi na mishi fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa ga malam ibrahim Shushana garin Kasagi na mishi fata na alkhairi madadin Malam Ibrahim Shushana garin Kasagi Na gaishe da Malam Ibrahim gadan ka dan wani kwankwaran dam na mishi fata na alkhairi kwai Aishatu Kwansanyar ce can a garin agadis. ina mata fata na alkhairi eh madadin ta sai na gaishe da Ilyas Frizi na eh, na fada ra'ayin zikci nan garin agadis. ina mishi fata na alkhairi eh akwai gaisuwa ta musamman ta musamman zuwa ga Baba Isa mai albarka tun daga nan har babban birnin Yamai ina mishi fata na alkhairi akwai Muhammadu Danbari Bari dan eh, na eh, kwalab mazajen daga nan yamai niger na mishi fata na alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga murtala magini a garin dangwami jihar mai yara na mishi fata na alkhairi da fata an yi a cikin ƙoshin lafiya akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sani da'u a lista tsatsan na mishi fata na alkhairi akwai haɗa mai sofita mai yamma alheri allah ya kai mishi ya kai ma ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya ta jihar akimba Assalamu alaikum Arabian jamforiyar Musulunci ta Iran mai magana Salisu Yahaya dan Nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka da fara da ke Najeriya. ina yi muku fata alheri kamar yadda kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakinmu yau zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan shugabanni da mambobi na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka sako na gaisuwa na farko zuwa gare ku ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta iran malam hassan barka da kai da ka duka gaba ɗaya ina yi muku barka da ranar juma'a ina yi muku fata na alheri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga humrat iliyasu yakubu sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga nura abdullahi hayar gasa kaduna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sarisi garin duna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga fatima sani adamawa sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsun biri jamhuriyar nijar sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan mambobi da shugabanni na kungiya ta masu kira da sauran rediyo ta Afirka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Iran radio mai albarka ina fatan kuna laya kun yi sallar juma'a laya daga farko dai ni ne Alhaji Amman Tari mai sauraron kunan gaya mai ina fatan kowa shina lahiya lodi inda kuke. Azi Hassan Barka Agadas ina fatan kana lahiya lau da lanka Alkasum Agadas ina fatan kana lahiya lau. Fitu Tayar Agadas kai ma ina fatan kana lahiya lau. Lawali Abba Agadas ina fatan dai kana lahiya lau. Salisu matattai ina fatan kana lahiya lau. Eh Sula Usman Zandar ina fatan kana lahiya lau. Ibrahim Gadan Kaya Maradi ina fatan kana lahiya lau. Isa Tsoho Aulun mu mai albarka nan gaya mai ina fatan kana lahiya lau. Muhammadu Dan Bari Bari ina fatan kana lahiya. da Yaji ina fatan kana lahiya lau. Adamu Bi Sallah ina fatan kana lahiya kana lahiya lau. Fatifar Gidan ina fatan kema kina lahiya lau. Maryama ina fatan kina lahiya lau. Yan kungiyar masu kira da saurare da shin mai ina fatan duk inda kuke kowa shi na lahiya lau Allah shi tabbatar mana da alheri kuma Allah shi mana jagora daga farko dai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai ina fatan duk inda kuke kuna lafiya Sashen Hausa na gidan ran jihohin Musulunci Tehran suna na magana sabon suke dan mutan limanci barin jihohin Nijar shiri na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki ya barka ina maka fata ne duka abokan aikin ka in gaida shugaba ila mai katiri shayi da wata da gare shi akwai muhammad dan bare bari alheri alakamashi ibrahim shuwa daga lanka sagi ina maka fata alheri eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri kabiru makarantar bai na maka fata alheri abdullahi tele mai mutum mutum mai yara ke dan malam ina maka fata alheri murtala magini ina maka fata alheri gadan kaya dan wani alheri alakai maka bala mai yado sura maka jurogo da dan meri mai yado da alaiman mai gandari da wata zuwa gare ka tsayaru eh, mai gari da kenan sura saraki da kai da eh, jadi mai burshi da tsoho ira koshi a mujin buga mai waina da kuma iri tsawo a zuba ruwa da ke sura dubin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, eh, da maraka ta sawa na waka fata yadda dubin gaisuwa da rikin abdulazizu mai gyaran salula da kenan cikin ciya akwai isaka mai gyaran waya da kenan layin madawa alheri allah kai maka da eh, salu mai gyaran agogo da umar mai gyaran gurumfa da kenan nan layin madawa na su fata yadda dubin gaisuwa da rikin aminu nasiha da wata zuwa gare ka da kuma Ibu ya kai ga gasa haure da Hamisu da Sani duka kanan naka Aminu sai nan kuwa tare domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, kallalin kwace da kaya da wata alheri zuwa gare ka domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka Sani Oke mai da baka kadiro alheri Allah kai maka domin gaisuwa da wata alheri ga dukkan yan uwa masu kiran saurare musamman shugaban Iliya mai katiri shayi da kuma Muhammad Dan Bare Bari da Malam Kabiru Kwatawar Abba da watan alheri zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki dai Afirka sai barka ina gaida kowa da kowa ina muku fata da alheri alheri Allah kai mu kowa da kowa eh wannan shari'a garin ka sagi kai maka da kai da sauran yan uwa da abokan arziki to ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.